بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درس من نوتنا ثلاثين دشدا يو درس من ثلاثين دشدا نزهة النظر شرح النخبة الفكر كالحافظ ابن حجر قال رحمه الله الحافظ يتشي ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن sannan abu na أن نقوم goma daga cikin asbabu ta'an abubuwan da suke sa ake suka akan riwayar rawi su'ul hib su'ul hib wato rashin hadda mummunar hadda akwai hib din amma mummuna ne huwa sababul ashir shine sababi na goma min asbabi ta'an daga cikin sababban da ake sukan riwayar rawi wal muradu bihi abinda ake nufi da su'ul hifd man lam yurajjah janibu isabatihi ala janibi khata'ihi shine wanda ba a rinjayar da janibin haddasa ba janibin daidansa akan janibin kuskurensa wato wanda yake janibin daidansa bai fi janibin kuskurensa ba ma'ana wanda yake janibin kuskurensa ya fi janibin daidansa sayi ulhibni wanda yake janibin daidansa ya yi daidai da janibin ah, kuskurensa shi ma sayi ulhibni janibin kuskure ya fi janibin daidai sayi ulhibni wannan wazi janibin daidai janibin kuskure ya yi daidai da janibin daidai shi ma wannan sai wal amma wanda janibin daidai ya fi janibin kuskure to wannan shine wanda yake ake sifan shi da sifatul hif da sifatul bab to sannan shi kuma ya zamanto alama rati wanda yake fi aksal martaba to wannan shine asiqa wanda yake a duna zalika shi kuma sai ya zamanto shine sado an fahimta <clears throat> a yaya ake gane su ulhib hmm? ya ake gane su ulhib da ake gane <clears throat> a janibin daidai da janibin kuskure hmm? me ake dubawa wanda har za a gane ga jawanibul khata ga jawanibul isaba da na sauran alfuffat hmm? wato a duba hadisansa a yi muƙaranar su da hadisan alfuffat almutkini abbabitin masu hadda an gani to <clears throat> idan ake muƙarana abu biyu ake abu biyu ake nema abu na farko idan aka same shi yana da tafarrud hmm? banda mukhalafa yana da tafarrud banda mukhalafa dukkan huffaz ga yanda suke ruwaito hadisi shi sai ruwaito shi wata fuska daban na biyu tafarrud tare da mukhalafa wato abinda <clears throat> ya ruwaito abinda suka haɗu wajen ruwaitowa kuma ya saba musu hmm? misali na farko a abin nan lokacin da imam ahmad ya zo zai kawo misali akan cewa wani daga cikin ruwat yana daga cikin masu su'ul hifz shine Yahya ibn Ayyub al-Misri al-Ghafiqi sai ya kawo misali da hadisin da ya ruwaito daga malamin sa Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Amra daga Aisha radiyallahu anha wajen karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam a shafa'i da wutri yace ya kasance yana karanta sabbi a raka'a farko da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu a wutri kuma yana karanta qul huwallahu ahad rabbil falaq ta kula auzu bi rabbin nas sai Imam Ahmad yace ha man yuhtamal hada ai kaifa yuhtamal hada ta za a karbi irin wannan daga wajen sa wato ma'ana yayi tafarrudi ya za a yi a ce alaikum assalam na lafiya wato ba wanda ya faɗi wannan a cikin almajiran Yahya ibn Sa'id al-Ansari sai shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari mutum ne wanda yake babban malami mai almajirai da yawa duk fiqat din bas faɗi wannan ba shi haka zalika amra amra binta abdurrahman sanan nace wajen riwaya tana da almajirai da yawa ba wanda ya faɗi wannan sai shi sai kawai ta hanyar sai Yahya ibn Sa'id kuma ta hanyar Yahya al-Ghasidi haka zalika Aisha akwai wanda suka shahara da riwaya daga wajen ta duk ba wanda ya faɗi wannan sai sai wannan kawai Yahya ibn Sa'id Ayyub al-Ghasidi to wannan dalili ne akan cewa sayyul hifd ne shi yasa Imam Ahmad yake cewa ha da yayi magana ne akan cewa huwa sayyul hifz sai aka ce sai aka tambaye shi yaya haka ya zama to sayyul hifz hmm? sai aka sai ya kawo wannan hadisin sai aka kawo masa wannan hadisin me zaka ce akan wannan hadisin sai ce ha man yuhtamal hada mata kaifa yuhtamal hada to ga wato ga misali ta ya za a karbi ta ya za a yi a karbi irin wannan daga wajensa a karbi irin wannan tafarrud saboda idan aka yi muqarana da riwayar aka gano tafarrud wannan aka gano cewa yana kadaita da abinda da astiqat ba sa ruwaitowa wannan alama ce ta su'ul hib abu na biyu aka gano kan cewa yana saba musu hmm? yana saba musu abinda <clears throat> abinda abinda mutane suke riwaya shi sai je ruwaito abinda ba haka yake ba hmm? ya saba a cikin riwayar sargare su to wannan shi ma dalili ne akan cewa sayyul hib to wa huwa ala shi su'ul hifd kashi biyu ne in kana laziman lirawi fi jami'i halatihi fa huwa shadh ala ra'yi ba'd ahli alhadith idan ya zamanto su'ul hifd din mai lizimtar rawi ne a dukkan halayensa to hadith to wannan shine ake ce ma ashadh ala ra'yi ba'd ahli alhadith a ra'ayin waɗansu malaman hadith wato hadithul sayyi'ul hifd idan tafarrada bihi fa huwa shadh wadansu na kiransa kuma munkar hmm. idan ya tafarrudi da shi to wato su'ul hifd din iri biyu ne akwai wanda yake mulazim haka sifar rawi take wato jiddadin a cikin rayuwarsa haka yake dama ba shi da hadda saboda ba a buƙatar ma binciken lokaci da zamani kawai abinda ake so a cikin wannan a tabbatar da cewa an sifanta shi da haka su'ul hifd da mata aka sifanta shi da su'ul hifd to hadisin da ya tafarrudi da shi ba za a karbe shi ba sannan menene hukuncin wannan hadis din me matsayin sa wannan wani abu ne daban duk da yake nan hafiz bai faɗa ba ko da ke da mun yi alƙawarin kanta za mu tsaya mu kiyaye kanmu da littafi din amma dan istidradi kaɗan ku yi tarkizi <clears throat> in ba ku in ba ku rike babu komai tunda baya cikin littafi hadith sayyul hib idan aka yi tafarrudi da shi ni kuma Umar wannan nafila ta ku ban gane ta ba o sai la'asar ku gani la'asar ku gani ba ta shatul masjid ba ce da yamma ko yawwa to <laughs> shi kenan na ce yasa na ce ban gane ta ba <laughs> <laughs> a abin nan idan yarwe sai ulhib abin nake cewa yawa hukuncin hadithinsa alaikun sa a to ba masallaci muke ba ne <laughs> ainihin mamaki cewa ko kuma kuna hadisun wanda yake wanda yake wanda aka ce idan wanda aka ce wannan hadisun da if da aka ce idan wanda suka zo ta hanyar masallaci a ta zama to fila kawai amma ba ta hiyatul masjid ba tan ba su yi masallaci ba idza dakhala ahadukumul masjid aka ce zaka ba ta hiyatul masjid ba ce in sun dauke ta wannan nafilan kafin juma'a sai su da hakan ana hudu bai kamata su ba in ba cikin masallaci bane ba eh ko da sawu ya zo ai bai shiga masallaci ba ba ya daukan hukuncin masallaci eh wannan shine ra'ayin Sheikh Al-Albani amma kuma ayyukan salaf ya saba masa mm, ayyukan salaf ya saba masa akwai hadithin aqil da kuma Imam Malik yana cewa bai gushe ba yana ganin mutane kafin sallar Juma'a suna ta yin nafila haka kuma Imam Ahmad shi ma aka ruwaito ya abin nan sa ne in yazo sai ta yin nafila har sai da gab da zawal sai ya saurara daga an kira sallah kuma sannan sai tashi ya sake yin nafila ko fi dakhil masjid ko eh, kharij masjid ko da cikin haraba masallaci ba ta daukan hukuncin masallaci shi yasa ma sayyidina Umar ya yi ta dan a rinka hira a wajen ba ta daukan masallaci eh. ya shek indi dars ba din بعدين نتكلم ana fi dars alan to eh yake cewa kai ko kai aiki da hadisin wannan hadisin da if ake cewa a sahabbai za su tafi kasuwa in suka biyo ta gefen masallaci to sai su ga masallaci su tafiya ta masjid sannan su wuce amma hadis ne da yi a shahid nake cewa hadis asai ulhib idan ya ta da riwaya sai ulhib idan ya ta da riwaya hadisin sa la yuhtaju bihi ba a karbar sa eh sai ulhib shi muke ciki hadisin sa la yuhtaju bihi hmm? Hmm. la yuhtajju bihi idan farada in shi shi kadai ne to yaya ake sa masa sa za a ce waɗansu suna ce masa shat waɗansu kuma su kira shi munkar hmm? abin da ke nufi da shat anan wajen almunkar shine wato hadithul ladhi tafarrada bihi man la yuhtamal tafarruduhu hadisin wanda be wanda ba a karban ya tafarrud idan ya tafarrud din da shi hmm? to amma ba wai ba shi da amfani bane hadith sai al hifdh yu'tabaru bihi ana itibari da shi bi ma'ana ana karfafa wani hadisi da shi ana amfani da shi dan a karfafa hadisin wani ana amfani da shi dan a karfafa hadisin wani kamar yadda imam ahmad yake cewa dangane da abdullahi ibn lahiya abdullahi ibn lahiya yace laysa hadithuhu bidhak hadisin sa ba mai karfi bane bi ma'ana hadisin sa da'if ne ba wanda ake karban hadisin sa bane lakinni a'tabiru bihi wa astadillu bihi amma ina itibari da shi ina istidlali da shi yace astadillu bihi li uqawwi bihi astadillu bihi bi hadisi al hadith astadillu bihi bi hadithin ghairihi yashudduhu inji imam ahmad imam ahmad ibn hanbal yace astadillu bihi bi hadithin bi hadithi ghairihi ashud yashudduhu ina amfani ina kafa hujja da shi in hada shi da hadisin waninsa sai ya karfafa shi la annahu hujja idan farad ba cewa in shi in shi ya raya shi kadai hujja bane saboda shine suke cewa al-hadith sayyi al-hib yu'tabaru bihi abu na biyu hadith sayyi al-hib yana daga cikin hadisu da'if ana amfani da shi wajen ar-raqa'iq fi babir raqa'iq wato abubuwan da suke tausasa zuciya abubuwan zuhudu abubuwan tsoratarwa da aljanna da wuta um, da azabar kabari da sauransu ba abin da ake tabbatar da halal da haram ba abin da yake dama sananne ne cewa wannan abun ga hukuncinsa to sai ya zamanto cewa ana bukata wato hadisi ya zo da narkon azaba akan wanda yi an fahimta shi ne an raka'i kamar yadda wannan ya faɗa ke nan na gani cikin ah, ana da ba sai ya ya kawo shi yake cewa suna aiki ko da yake wannan ya yi yake suna aiki da hadisi da sai a cikin cewa da abin da min tabalil amal الترغيب والترهيب shine ai raqa'iq ba ko da ke targhib wa tarhib da yake da raqa'iq abin da ake nufi da raqa'iq shine abin da abin da yake tsoratar da zuciya abin da yake tsoratar da mutum Allah abin da zai tausasa zuciyarsa dan haka ma daga nan ne ma aka ar-raqa'iq jam'u raqiqa Eh, wato abin da yake sanya riƙa a cikin zuciya hmm? an fahimta akwai rawi da imam ahmad wanda har an aibata imam muslim wajen riwayar hadisinsa rishidin ibn sa'ad al-musri ya ce huwa duna abdullahi ibn lahiya a haddasa ma bai kai abdullahi ibn lahiya ba abdullahi ibn lahiya mashhur ne da da'ab amma yace rishidin ibn sa'ad huwa duna ibn lahiya bai kai shi ba a hadda amma yace yuqbalu hadithuhu fi raqa'iq hadisansa adin suka zo a babin raqa'iq ya kuba sai a karba saboda ka wannan abun biyu nake so da ma ne muku tambihi akan su to <clears throat> mun ce su'ul hifd din nan kashi biyu ne ko mun dauki kashi na farko ne ne kashi na farko din al-mulazim su'ul hifd al-mulazim lirawi wato dama rawin haka yake tun farkon al'amarin sa sayyi'ul hifd ne eh baya baya bambance jalibin shaifan eh shine wanda yake bashi da hadda wanda a'a shine wanda yake abinda ake nufi da shi wanda janibin sawab din sa bai rinjaye akan janibin khata sa ba shi ake nufi ko ai hakuri kar a fasa waya ko to كو تو aw kana su al aw kana su al الحفظ tari'an kashi na biyu kenan su ulhib da zaman tsari'i ne da babu shi sai ya zo ya faru an gane wancan mulazim ne dama tun farkon al'amarin sa haka yake sai yi ulhib ne haka Allah ya halicce shi bai taba zamantowa fiƙa a wajen malaman hadith ba wannan ku su ulhib din tsari ne asali da fiƙa ne sai ya zamanto daga baya zo ya samu sai ya zamu su ulhib wannan yaya abin yake zamantowa a wato tsari an rawi wanda su alhib zai zo ya same shi in ma likibarihi in ma dai saboda girmansa girman shekaru an san idan mutum girman shekaru ya zo yadda yake kiyaye ilimi ba kamar yake ba kamar da ba yadda yake kiyaye abubuwa ba kamar da ba sai ya ga mutum ya manta shi ya yi abu yanzu ya manta wanda yake wannan kuma yana saba daga halitta zuwa halitta auli dhahabi auli au li basarihi ko kuma tafiyar ganinsa makanta al'ama kenan da ya kasance mai littafi ne yana da idansa yana karanta littafinsa kuma ko a karanta yana gani in hadisinsa ne ya sani in ba hadisinsa ba ne ma ya sani tunda yana iya karanta littafinsa sai ya zo ya makance in ya makance kaga kenan sai a zo a karanta masa littafinsa tunda baya gani bai san wanne ne hadisinsa ba bai san ba wanne ne hadisinsa ba hmm? aw li ihtiraq kutu aw li ihtiraq kutubihi ko littafansa su kone hmm? littafansa su kone aw adamiha ko littafansa su bata bi an kana ya atamidaha bi an kana ya atamiduha da yana dogaro akan littafan sai yanzu babu littafai din faraja ila hifdhihi sai ya koma ya rinka riwaya daga haddasa fasa'a sai ya zamanto ya samu su'ul hifd wato ya zamanto janibin khata din sa yayi tsagawa akan janibin sa fa hada huwa al-mukhtalif wannan shi ake ce ma al-mukhtalif kuma wannan shi ake ce ma al-ikhtilaf asalin ma'ana al-ikhtilat fasadul aql jirkitar hankali hmm? ana cewa ikhtalata fa huwa mukhtalif ana cewa khulita fa huwa mukhalif duk ma'anar su zahaba aqluhu wa fasada aqluhu hankalinsa ya jirkita ya tafi hmm? to hmm, za ka jin misalan al-ikhtilat asalinsa wato likibar sinni girman shekaru wanda girman shekaru zai sa ya manta hadisinsa to daga ciki yanzu misalin wanda yake girman shekaru idan mutum ya to shi asalin mai ikhtilaf da yana da hadda da girman shekaru suka zo sai ya zamanto kan cewa hadisansa ya manta su ya rikice da ya rikice to a lokacin nan sai ya tsaya a duba a gani tunda wannan su hib tsari ne za a ce gabaki ɗaya wannan hadisansa sun zamanto an watsar da su rayu hmm? ba don haka al-mukhtalif yana da halaye guda hudu yana da halaye guda hudu alhalatul ula ya zamanto an san wanda an san hadisansa da ya riwayar su kafin ikhtilaf lokacin da yake da hadda kenan ko to su da mushkila waɗannan ba su da mushkila tunda da shi hafiz ne daga baya ne ya zo ya jirkita to wannan halar nau'in hadisan guda biyu ne yaushe ne zaka san cewa hadithul mukhtalif sahihu hadisihi hmm? shine idan kana qabla al-ikhtilaf ya zaka gane hadisansa da suke qabla al-ikhtilaf ya zaka gane hadisan mukhtalif da suke qabla al-ikhtilaf ta hanya biyu hanya ta farko wanda yake yayi riwaya daga wajensa qabla al-ikhtilaf kuma bai yi riwaya daga wajensa ba yayin da yazo ya ikhtilaf in ma saboda ya mutu kafin lokacin ikhtilafinsa an gani wa in ma yayin da ya ikhtilaf ya gane ya yi ikhtilaf sai bai sake riwayar ko da harafi ɗaya daga wajensa ba an gani na biyu ya yi riwaya daga wajensa kafin ikhtilaf da bayan ikhtilaf amma ya mayyaza wanda ya riwaya daga wajensa kafin ikhtilaf da wanda ya riwaya daga wajensa bayan ikhtilaf kamar yadda aka ruwaito daga wakiya ibn al-jarrah da aka tumce shi da aka yi masa magana wajen riwayarsa daga daga wajen sa'id ibn abi aruba yana shiga wajen sai riwayar hadisinsa yace wata rani haddathtu illa bi sahihi hadisihi to kaga nayi riwaya da wani hadisi ne in ba hadisin sa wanda yake riwaya ingantaccen hadisi ba wato ma'ana ya fahimci hadisin sa da yake qabla ikhtilat ingantacce da wanda yake ba'da ikhtilat wanda takhlid ya shiga cikin sa sai ya kyale mai takhlid din ya kawo sahih hadisi saboda ka halatul ikhtilat din ai ai wato hadisan da suka zo kafin ikhtilat ta hanya biyu ake gane su kun gane saboda haka wannan <clears throat> kun ga inda ake tabbatar da wato hadisan mukhtalif karbabu kenan wanda suke qabla al-ikhtilaf thaniya hadisin mukhtalif da ya ruwaito bayan ikhtilaf eh? an gani ya tabbata wannan hadisin ya roito shi bayan ikhtilaf wannan hadisin ba za a karba ba babu iskal akan wannan tunda an tabbata cewa wannan hadisi ne da ya zuwaito shi lokacin da su'ul hifd ya zo masa ko ba haka ba saboda haka <clears throat> duk hadisin da muqtalid ya ruwaito bayan ikhtilaf laysa min sahihi hadisi alhalatu thalitha hmm? alhalatu salisa hadisin da ya ruwaito wanda ba a san yaushe ya ruwaito shi ba qabla al-ikhtilat ne ko ba'da al-ikhtilat an gani to shi wannan me hukuncin sa eh na shi ma raddin sa ake ba za a karbe shi ba ba za a karbe shi ba yawa sai in ya dace da in ya dace da waɗansu hadisi sai in sai in an samu qara'in da suke nuna kan cewa ya wannan hadisin bai ikhtilaf ba bi ma'ana ya samu waɗansu yin muwafaka da shi an fahimta ko kuma a samu mutane da yawa sun ruwaito daga wajensa ko da ba da ikhtilaf ne domin in suka ruwaito da yawa ya nuna kan cewa kenan wato wannan hadisin takhlid bai shigan masa ba yana riwaya da shi a lokaci daban-daban ala watiratin wahida an fahimta saboda haka wayannan ah, wayannan halat na ikhtilaf din guda uku dole ne a mutum dole ne a kula da su wajen hadisin al-mukhtalif hmm? to wanda to kaga kuma ba za a iya tabbatar da waɗannan halaye guda uku ba sai an san lokacin da ya ikhtilaf tunda lokacin da ya ikhtilaf shine zaka san suwaye suke ruwaya daga sa kafin ikhtilaf suwaye suke ruwaya bayan ikhtilaf suwaye wanda al'amarin su bai bayyana ba misali wannan na jama'a da yawa shi bayan ya ikhlasi da kusa tsoron to da goyon shi ko da a majalisi ɗaya suka ta su yawan su fil ghalib idan suka idan dai da yawan su daban-daban eh, in dai ba an samu karina da ta nuna cewa a majalisi suka ruwaito guda ɗaya ba eh, to karina cewa sun ruwaito daban-daban ta fi karfi bisa ya zamanto kan cewa a majalisi guda suka samu eh, a aiki da wannan karinar cewa wannan alama ce cewa ya kiyaye hadisinsa musamman in ya zamanto kan cewa yan garuruwa daban-daban ne haka hmm? wanda zai karfafa kan cewar yanzu kamar wannan hadith din ne hadithin ibn mas'ud a hadisin da yake cewa idan ɗayan ku zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya zabi lafazi kyakkyawa ya masa salati sai ya kawo ya ce Allahumma salli ala Muhammadin menene a abdika wa rasulika nabiyir rahma wa menene na banta dai karshen hadisin nan a cikin jila'ul afham ibnu qayyim ya kawo shi to sai ya suka akan hadith din da cewa wannan hadisin mas'udi ne abdurrahman al-mas'udi ya daga cikin masu wanda suka shahara da yin ikhtilaf yace domin ya ruwaito shi domin mas'udi yayi ikhtilaf to amma in da aka zo in mutum ya takrijin hadisin sai ya ga mutane wajen biyar ne suka ruwaito hadisin daga wajen mas'udi kuma manya-manyan malamai irin su Sufyanu sauri eh, da irin su za'ida ibn Qudama manya-manyan malamai kuffat suka rawaito hadisin kuma duk suka rawaito shi ala wati da da riwaya daya saboda haka sai ya karfafa akan zato kan cewa wannan al-mas'udi ya kiyaye wannan hadisi ikhtilafi bi shi cikin sa saboda haka shi yasa yake da muhimmanci al-mukhtalit in za ka yi akan al-mukhtalit ka san yaushe ikhtilaf misalin al-mukhtalit wanda yake yayi iftiradi da kibar sin suna da yawa har ma an yi littafi a kansu sunan littafin al-kawakibun nayyirat fi man ikhtalata min ar-ruwat thiqat hmm? al-kawakibun nayyirat fi man ikhtalata min ar-ruwat thiqat to <clears throat> daga cikin misalan akwai sa'id ibn abi aruba sa'id ibn abi aruba daga cikin manya-manyan malaman basra ne wanda su su hudu a su su a su su uku su ne manya-manyan almajiran katada su ne tabakal ula na almajiran katada da sa'id da hisham ibn abi abdullahi dastawa'i da shauba ibn al-hajjaj to a cikin su sa'id ibn abi aruba shine wanda ya sami ikhtilaf ya shahara da hifz dan kirari yake kansa ah. daqqaka bil minhaj ah, ah, daqqaka bil minhaj habbal fulfuli muna karatu zan bugo nan mun tashi hmm. daqqaka bil minhaj habbal fulfuli naka ban san ma'anar wannan a al minhaj wai wani dutse ne da ake nika da shi habbal fulful kuma kun san dai fulful tattasai hmm. wato yadda kake yadda kake nika habbal fulful to haka yake haka yake nika karatu wai kinaya ne akan akan shiddatul hifz haka mutanen kufa suke masa suke masa kirari kuma shi kansa yake ma kansa kirari haka da tsaka bil habbal fulfuli to amma yayi ikhtilaf yayi ikhtilaf a ƙarshen rayuwarsa kuma malamai sun mayyaza lokacin da yayi ikhtilaf imam ahmad yace kullu man sami'a min ibn abi aruba qabla al hazima فهو الصحيح فسماؤه الصحيح ومن سمع منه بعد الهزيمة فسماؤه لا شيء me yake nufi da alhazima duk wanda ya riwaya daga Said ibn Abi Aruba kafin hazima abin da yake nufi da hazima akwai Ibrahim ibn Abdullah ibn al wanda ya fito yi ma Banul Abbas tawaye hmm? daga cikin zuriya daga cikin ahlul bait ya da cikin mun san akwai annafsu zakiya da shi Ibrahim ibn ibn da suka yi kuroji to <clears throat> shekarar da shi eh, Ibrahim ibn abdullahi ibn hassan hasan a Basra ya kuroji ɗinsa to sunan a shekara ta 145 ne to ita ce ta shekara da wa hazima wa 145 to kaga Imam Ahmad ya haddada wannan to duk wanda ya tabbata cewa sami aminal min ibn abi aruba kafin wannan shekarar to sama'uhu sahih wanda ya ji bayan wannan sama'uhu lashe wanda kuma ya ji duk fatarar biyun to shi sai a kokarin ai tamyizin hadisin sa ai tamyizin wanne ne qabla wanne ne ba in an yi tamyiz fa biha wa ni'mat in ba a yi ba haka bi man sami'a minhu ba'da al-ikhtilaf haka dalika wanda ne eh, eh, shine ai wanda yake sami qabla al-ikhtilaf wa ba'da al-ikhtilaf wa lam yatamayyaz an fahimta akwai misalan da yawa amma nace muku zan kawo muku misalin wannan kawai na biyu dhahabul basar shi ma shi ma su'ul hifdh at-tari ne misalin sa Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani malamin Imam Ahmad ne a shekara ta 100 ya makance a shekara ta 200 takriban ya mutu shekara ta 211 to a shekara ta 200 takriban ya makance to Abdurrazzaq Abdurrazzaq mai musannaf musannaf Abdurrazzaq to ya makance duk wanda yayi riwaya daga wajensa kafin ya makance hadisansa mustaqima ne amma bayan ya makance hmm, hadisan wanda suka ji daga wajensa bayan ya makance hadisansa akwai muskila akwai kurakure imam ahmad yake cewa mun ji rawaina an abdurrazzaq wa huwa wa huwa sahihul basar yanzuru fi kutubihi thumma jaa haula'i fa atawna bi ahadith hmm, tukhalifu ma sami'na minhu wa huwa basir yace mun yi riwaya daga wajen abdurrazzaq yana gani yana kallon littafinsa sannan waɗannan suka je suka yi wata riwaya daban suka zo mana da hadisai da suka saba abinda muka muka rubuta muka karanta a wajen su alhali yana gani sauran hagari kaga kenan illar riwayar su shine cewa sun ji daga wajen su lokacin baya gani ba da zahabu basarihi bi ma'ana ya zamanto cewa amma da sharadi wannan ya zamanto ba mai hadda bane ya zamanto ba mai hadda bane idan dama yana haddace hadisansa ba kawai ya dogara ga littafin bane Hmm? to wannan makantarsa ba za ta tasiri ba kamar akwai wani rawi daga cikin um, um, mutanen basra cikin rijalul bukhari wahib ibn khalid wahib ibn khalid zahaba basaruhu ya makance da aka shigar da shi kurkuku amma saboda ya kasance shi yawancin riwayarsa yana yin imla'i da shifta yake yi saboda kaga yana da hib min ahli al-hib to wannan makantar ba ta tasiri akan hibdin sala an fahimta to na uku a al-kutub shi ma daga cikin asbabul ikhtilaf ne konewar istifai misalin wanda ya wannan shine Abdullahi ibn Lahiya al-Misri Abdullahi ibn Lahiya yana daga cikin malamai wanda yake sun shahara da yawan hadisai dan har Imam Malik yana tambayar mutanen Misra amma muhu yadhkuru al-hajj ba ku je yana cewa ga shekarar da zai zo hajji ba saboda yana kudin ya zanshi tunda dai in ya hajji zai biyo ta Madina Imam Malik ma a bisa matsayinsa da imamansa yana kwaɗayin ya ga ibn lahiya don ya ruwaya daga wajensa saboda ya shahara da tara ilimi mai yawa to amma kafin ya mutu da shekara biyar sai littafansa suka kone kuma dama ya kasance na ruwaya ne daga cikin littafansa saboda haka ya zamanto hadisansa ba su zamanto karɓaɓɓu ba ko musamman an kasa tamizi tsakanin wanda suka yi riwaya daga wajen kafin ikhtiraq al-kutub da bada ikhtiraq al-kutub imam ahmad ya haddade shekarar da littafan nasa suka kone daga riwayar wani daga cikin malaman garinsu isa ibn tabba ya ce shekara ta 169 shi kuma ya mutu 174 a ga bayan konewar littafan da shekara biyar ya rasu an fahimta? au adamu ha bi an kana ya atamidu ha ko kuma ya zamanto babu littafan ya zamanto da yana dogaro a littafan ne sai littafan suka bata bi ayi tsariƙa min turuq Hmm? bi ayi tariqa min at-turuq ya zaman to kuda sun bata idan littafan sun bata hmm? kamar yanda ya faru ga akwai wani Abdullahi ibn Raja al-Makki Abdullahi ibn Raja al-Makki yana da littafai sai littafan nasa suka bata hmm? to wannan za ka ga hadisan sa ba za su zama to karbabbu ba ko kamar wannan al-Auza'i Imam ahli Sham shi kuma hadisan da ya rubuta daga Yahya ibn Abi Kathir sai suka bata saboda haka ya zamanto da'if fi Yahya ibn Abi Kathir ya zamanto mukhtalif ne amma ikhtilatin nasa muqayyad ne ba mutlaqan ba kun fahimta littafansa da ya rubuta daga Yahya ibn Sa'id al-Ansa'a Yahya afwan Yahya ibn Abi Kathir at-Ta'i sune wanda suka bata hmm? faraja ila hibdihi fasa ya zamanto yana dogaro ga tafan sai ya koma yana ruwaya daga daga haddasa ya zama to hibzin sa bai kyau ba to wannan <clears throat> amma da sharadi idan ya zama to cewar akwai akwai istithna'i kai istithna'i na farko na riga na faɗe shi ya zama to da yana haddace sifansa yana haddace hadisansa to sawa'un a makancewa yi ko littafan ne suka kone ko suka bata kaga wannan ba za su yi tasiri akan riwayarsa ba tunda dama mai hadda ne ko to hala ta biyu da ake istifna'i ya zamanto cewa ya makance amma altafan suna nan amma yana da wanda yake amintacce da zai iya gaya masa abin da ke cikin littafan an fahimta yana da amintacce wanda zai gaya masa a tambaye shi hadisi sai ya ce ya manta hadisin sai ya ce wani je ka ɗauko min ka karanta min cikin tafaina mai aka ce da zai duba littafan ne da kansa amma da ya makance sai yake wakilta wani kuma amintacce to wannan to wannan zai zama to karbabbe hmm? an fahimta kamar Yazid ibn Harun Yazid ibn Harun yana daga cikin wanda wannan ya same shi ya makance amma malamai ba su malamai ba su tuhumce shi da ikhtilaf ba domin makanta ta ba ta tasiri akan ingancin riwayarsa ba domin idan aka zo riwaya in ya manta hadisinsa sai ya ce ma wata wata wata kuyanga tasa je ki dauko min littafai na littafi da yake waje kaza waje kaza da yake dauko mun shi hmm? malali assalamu alaikum ya sauka to shikenan to ga nan towa assalamu alaikum to assalamu alaikum to kaga wannan bai tasiri akan riwayar sa ba sai zaman to kan cewa an karbi riwayar sa yana da kuyanga tana ta canja mai wansa da wa'ayi abu ahmad ibn salama ba dai abin nan sufyan ibn waki' ne sufyan ibn waki' ne ƙarya suke ahmad ibn salama ba ahmad ibn salama abin da yake da shi mushkilansa kawai a hifz din sani imam ahmad yake cewa kana yukhti yayi haka da hannunsa khata'an kaseera amma kunna na tajannabu khata'uhu wa na'khudh bi sawabihi abinda muka sanya kuskure sai mu kyale abinda yake daidai ne sai mu karba kuma abin da yasa saboda riwaya tana da yawa daga cikin buhu yana daga cikin buhurin riwaya kaga duk da haka wannan a riwayarsa daga Sabit al-Bunani kuma ai sun yi ne dan su shuka akan hadisin sa da ya rawaito daga Sabit al-Bunani an Anas to tare da yanda yake yana kuskure huwa asbatun nas fi Sabit al-Bunani fi kowa kiyaye hadisan Sabit ibn Aslam al-Bunani tare da kuskuren da yake wajen riwaya shi yasa ma shi yasa ma an-Nasa'i shi yasa a ko annasa'i eh, annasa'i ne ne a ko annasa'i a ina jin ko annasa'i ko ibnu hibban yake cewa imam al-bukhari ya bi kyauta ba ya ruwaito hadisai daga wajen irin su abubakar ibn ayyash amma ya bar hamad ibn salama bai ruwaya daga wajen sa ba suna ganin hamad ibn salama duk da kuskuren sa ya yafi abu irin sa abubakar ibn eh, ibn abi ayyash to wal hukmu fihi hukunci akan mai riwaya akan wanda yake yayi ikhtilat anna ma haddatha bihi qabla al ikhtilat idza tumi idza tamayyaza qubila hukuncin sa shine hadisin da ya ruwaito kafin yayi ikhtilat idza tamayyaza in aka bambance shi qubila ya za a bambance wannan hadis din ma rawahu qabla al ikhtilat idza tamayyaza in yayi in aka mayyaze shi qubila ya za a mayyaza wannan ma rawahu qabla al ikhtilat a san wanda ya karɓi riwaya daga wajensa qablal ikhtilaf ai na gaya muku shi ita ce halatul farko da na fara nake cewa tana da ta hanya biyu ake gane ta ya zamanto an san wanda ya riwaya daga wajensa qablal ikhtilaf sannan na biyu ya zamanto kan cewa an mai wanda ya riwaya daga wajensa ya ruwaito qablal ikhtilaf wa ba'dal ikhtilaf yakin yayi lakin yayi tamyiz ya mayyaza wanda yake qablal ikhtilaf da wanda yake ba'dal ikhtilaf hmm? to hukuncinsa wannan maqbul wa idza lam yatamayyaz tuqifa fi tuqifa fihi in ko ba a ba a tantance ba to sai a tsaya ba za a karba ba sai a yi tawakkuf wanne ne yaushe ne ba za a yi tamayyuz ba idza lam yatamayyaz shine ya ruwaito qabla al-ikhtilaf da ba'da al-ikhtilaf eh? bai zamanto ba qabla al-ikhtilaf bane ya zamanto ba'da al-ikhtilaf wato ya tantance akan cewa qabla ba'da al-ikhtilaf ne wannan la yuqbal minhu وكذا من اشتبه الأمر فيه هكذلك وندع الأمر يزمن تو مشتبه كان سبع سن يشير ويعربه هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط الحالة الثانية شيني روى, روى عنه أه؟ آه، قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وانا أنسن روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط لكن لم يتميز أنقاني وانا هو اشتبه الأمر هل هو قبل الاختلاط هو بعد الاختلاط كون قاني shine mashtabah amr dama shi yasa na ambata muku cewa halar da ake raddin riwayar mukhtalif hala biyu ce an yakuna ma ma tamayyaza ma sumi'a minhu ba'd al-ikhtilaf tabbas hmm, wannan yurad ما رواية من wa عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز akwai hala ta uku شيني وندي يشت ب سني هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ تفرقوتي مقبولة. أنا سكر وأنا وأنا عبد هذا أنا ما جانا أكن duk ba a samu wannan tamyiz din ba wannan sa daga cikin qara'in da ake samun tamyiz din to wa inna ma yurafu zalika bi i'tibari al akhirin anhu ana gane wannan ne ta hanyar duba wanda suka yi riwaya daga wajen su shi yasa nace muku ana duba ana kassa ana qassama ruwat da suka rawaito daga wajen al-mukhtalif wannan littafin al-kawakib an-nayrat in kun samu kun kun same shi a maktaba ku dan karanta shi ku ga yanda tsarin sa yake shi zai sa ku fahimci da ikhtilaf yake eh? domin idan ya kawo rawi sai ya kawo maganganun malamai da suke tabbatar da cewa yayi ikhtilaf sannan ya kawo maganganun malamai da suke tabbatar da zamanin da yayi ikhtilaf sannan ya kawo waɗanda suke riwaya daga wajensa qabla al-ikhtilaf sannan ya kawo waɗanda suke riwaya daga wajensa ba'da al-ikhtilaf sannan ya kawo waɗanda ba a sani ba ko kuma wanda suke riwaya fil halatayn an fahimta to sannan sai a ƙarshe kuma sai ya kawo waɗanda waɗanda hadisan su yake a cikin sahihain domin yana daga cikin qara'in cewa idan mutum ya yi ikhtilat idan aka rawaito hadisansa a cikin sahihain to dalili ne akan cewa wannan sahihin hadisin sa ne saboda haka in ma dai ya ji qabla al-ikhtilat wa in ma an mayyaza hadisin sa kan cewa yana daga cikin sahih hadithul mukhtalif wannan shine abin da ya danganci ma ya ta'allaq bil ikhtilaf da na so karatun namu ya kai har zuwa ƙarshen ma'rifatul hadithul hasan amma saboda ina da akwai bako da zai zo mana a airport yanzu zan je sa so za mu tsaya a nan wajen akwai kawai abu na ƙarshe shine a al ikhtilaf akwai hali biyu da yake baya tasiri a tabbatar an ikhtilaf amma ya zamanto akwai hali biyu da baya tasiri na farko ya zamanto ba ba ne kawai ta ne canzawar hadda ne wato ya zamanto kan cewa ba ya rikice bane ga baki daya a'a haddasa taru kamar abin da ya samu ga Hisham ibn Urwa da ya tafi Iraq haddasa ba kamar lokacin da yake ne lokacin da yake Madina ba to wannan ba ikhtilat ake kiransa ba tagayyur ake ce masa to wannan baya tashiri akan ba a raddan hadisi saboda shi hali na biyu a tabbatar mutum yayi ikhtilaf amma lokacin da ya ikhtilat bai riwaya ba ba wanda ya riwaya ba wanda ya riwayar hadisi daga wajensa saboda yana da ƴaƴa malaman malaman hadisi alban hadisi sun san yayi ikhtilaf idan idan alban hadisi sun zo ruwa sai ce ku tafi al-sheikh baya tahdid su hana ayi su hajjabe shi yi masa hijab ba zai yi ruwaya ba kamar yadda ya faru ga Jarir ibn Hazim tunda yana da Wahab ibn Jarir Wahab ibn Jarir yana daga cikin ah, malaman hadith yana daga cikin rijalul Bukhari rijalul Shaykhain da ya gane babansa yayi ikhtilaf malaman ɗaliban hadisi da suka ruwaya wajen su sai suka ce sai ya ce musu ash-shaykh to hibzin ya yi rauni koma haka dalika Abdul Wahhab al ya yi ikhtilaf Abdul Wahhab <clears throat> Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi yayi ikhtilaf shi ma bai yi riwaya ba bayan ikhtilafin sa ba wanda aka gane ikhtilaf bai yi riwaya ba to wayannan sune furu da far'ain da ake ambato wajen batun abin din al-ikhtilaf in yana da halin jeran wata in ta ragu wannan babu laifi wannan ba zai wannan ba zai tasiri akan raunin hadisin sa zai sa hadisin sa ya rauni ba na'am hmm a ba zai sa ba zai sa ba ba zai sa ba musamman in ya zama to akwai qara'in da suka tabbatar da shi hmm. na'am raunin hadda yani raunin hadda

إذا دخل أحد... إذا با إذا جاء أحدكم الجمعة بني. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كان لا يعتقد لا يعتقد حين الكذب في الفجر maqalatihi in baya itikadin wato halaccin ƙarya domin ya karfafa ra'ayinsa to mm. mm. <coughs> uh,